a tafarki madaidaiciya daga yanzu har izuwa ran tashar kyama littafin sharif a littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda Allah da ikonsa suka samu malamin da ya so mu ba su taimako cikin kankanin lokaci sauki ya so mu samuwa mata shi yasa suka dage suna kai ta wurin sa tunda dai an so mu samun sauki shi kan shi yayi mamakin irin bakin aljanu da ke tare da ita amma haka ya ci gaba da ba su taimako har Allah da ikonsa ta samu ta samu tana waraka a hankali ta so mu takawa duk da ba sosai ba jiki yayi sauki masha Allah alhamdulillah A littafin da ya gabata idan ba ku manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba ko? Hakan ya faranta ran su momi ba karamin daɗi suka ji ba ganin yanzu Maryamu sosai take samun sauƙi ba kaɗan ba. Gefe ɗaya kuma Sharif tuni ya manta da wani shafinta da ɓacin ranta a tare da shi, saboda yana tare da Hasina su kullum haɗuwa ƙara daɗuwa take yi tana yin ƙarfi. Allah da ikonsa abbanta har ya yarda cewa ya turo iyayensa kamar yadda yake cewa. Allah da ikonsa abbanta har ya yadda cewa ya turo iyayensa kamar yadda ya ce idan an ɗaura auren sai bayan ta gama makaranta sai ta tare. Dama kwanaki ya rage yanzu su yi hutu, idan ta dawo sai a ɗaura aure tana gida. Sharif ya rasa ma yadda zai yi ya sanar da iyayensa, amma kuma yadda yake ji ba zai iya jure ya bar abun a ransa ba musamman ma yanzu da bashi da buri sama da ya auri Yasina ko zai samu sassaucin abin da yake ji a rayuwarsa don haka ya daure ya cije ya samu dadin nasu da zancen maganar aure da kuma yadda yake so a nema masa aurenta daga baya sai ta tare afta ta gama karatunta wadda take a kasan waje dadi da tsananin mamaki yake kallon Sharif din dan ya kasace masa komai shi kuma sun koyar da kansa gabansa na faduwa yana tunanin hukuncin da zai biyo baya musamman da ya ga akwai momi a wurin amma wani abun mamaki ko uffin momi bata ce ba sai ma miƙewa da ta yi ta bar wurin ta yi tafiya ta tafi aikinta dadi kuma da ke faman sa sai ya ce yanzu sharif ita yarinyar dama karatu take ma bata ma kasar ma ashe dan dago kai yayi kaɗan yana margaya kai alaman eh ya gaza ma yin magana da yayin da mahaifin nashi ke masa tambaya lallai kam shikenan da haka ka zaɓa. na ga alaman in har ma ba mu barka kayi auren nan ba ko to komai ka iya faruwa ba komai abin da ka zaɓa ai shi za mu yi ma amma ka sani aurenka da Maryam ko yaushe yana nan babu fashi zan bar ka kai wannan auren ne ba don komai ba sai don ita Maryam har yanzu karamar yarinya ce sannan ba da amincewarka muka ɗaura maka aure da ita ba tabbas dalilin da yasa kenan zamu barka kai auren zaɓinka gudun tauye maka haƙƙinka kai sai ka haɗa su su biyu zan duba maganar naka mu gani tashi ka tafi ya ƙare magana yana harɗe ƙafafuwansa tare da mayar da hankalinsa akan kallon da yake yi wanda ya same shi a kai hakan ne sa jiki a sanye sharɗin ya mike ya haura sama ya wuce ɗakin sa ransa a babu daɗi kenan dai har yanzu auren yarinyar nan da ya tsana yana nan akan shi ba a raba ba hmm. bayan tafiyar su babu jimawa momin ta dawo wurinta ta zauna sai dadi ya ce kina ji na da ɗanki ko baki ce komai ba kin tashi kin yi tafiyar ki to me zan ce alhaji Ni yanzu ba na da abin cewa in dai akan sharim ne. Ya fi ƙarfinmu tun da haka ma ya zaba mu bar shi kawai da ya auren. Domin dai ni yanzu na riga da ma na yanke hukuncin Maryam ba za ta taɓa shiga gidansa haka ba. Dole sai ta samu lafiya don haka ba ma da wani zaɓi face mu bar shi ya auren dan ma abin da likita ya ce kenan. Aure shi yake bukata domin samun lafiyan shi shima Gyara zama da ya sil da yana kallonta da cewa ban gane inda maganar naki ta dosa ba, Diza. Ki bayani mana dalla-dalla yadda zan fahimta. abin da nake nufi idan har ma muka bashi Maryam a yanzu mun san abin ma da zai biyo baya tunda dai muna ganin yadda Sharif yake nuna mata baya kaunarta babu ko burbushin tausayin ta a ransa ka duba fa yadda fa yake take wannan ciwon amma bai taba buɗe baki yayi mata sannu ba bai taba nuna damuwarsa akan ta ba Maryam yarinya ce ba zan so ta tare a ɗakin Sharif haka ba sai ta mallaki hankalin kanta don haka ma in har ma zaka bi ta shawara ta zan so a ce Maryam ta koma wurin kanwa ƙanwata Surayya ta zauna a can ta ci gaba da karatunta hakan ne zai sa hakan ne zai sa hankalinta ya kwanta ta manta da shi ta mayar ma da hankalinta akan karatunta idan ba haka ba anan za ta ci gaba da zama cikin kunci ne shi kansa Sharif baya son ganinta idan ma muka nesanta su kaga tsanar da yake mata kenan zai samu sauki Shiru dadi duk da ya gamsu da maganarta amma baya son Maryamu ta yi nesa da su don haka ya ce banki ta take Badiza Amma ta yaya za mu nesanta ta da mu bayan amanar ta ne aka bamu Sannan ma muna ta mata wasa da karatunta. A can ma ta fara karatu ne fa na dawo da ita nan kusa da mu. Yanzu kuma gashi ma karatun nata ya ɗan yi nisa kuma za a gama. Za a koma zango na karatu na farko kuma gashi ma za mu sake cire ta again? Gaskiya hakan bai ba. To Alhaji ai kuɗi ake kuɗi ke aike ko? haka nan za nema mata alfarma ta ci gaba daga inda ta tsaya ba sai an maida ta baya ba kuma ma abin da ya sa ma na fi sha'awar ta zauna a wurin sarayya saboda tana da yara sa'anninta za ta fi jin daɗin zama a can fiye da nan ka duba magana ta don Allah kaji ji na fi son Maryam ta samu karatu ta zama mace fiye da yayanta fiye da yadda sharifin yake tunani za ta kasance ko don ma wulakancin da yake mata tafi karfin wannan wulakancin murmushi dadi ya ce dije kenan akwai akwai daukar zafi a abu da na so da yake hakuri akan al'amarin Amma to, fuskan ta ɗan duburbuce ta ce ƙwarai kuwa, domin dai abin da na ga ɗanka yake tunani kenan. Raini da wulaƙanci irin nashi yasa yake ganin Maryam ɗin bata kai ta zama ma matarsa ba. Sai wannan mai buɗaɗɗiyar idanuwa, idanuwansa sun rufe a kanta ita kaɗai yake hange. To, kunyarsa ta faɗa tunani, yanzu mu bashi damar ya aure ta ɗin, gashi ga ta nan, ba ma sai mun ce masa wani abu ba. Ajiyar zuciya ya sauke tare da furta Allah dai ya sa mu dace, amma ba yanzu ba za ta tafi. domin dai dole sai ta sake samun sauki sosai kamun nan ma in har zan haƙura ta bar kusa da ni to. Kuma kin ga akwai bikin 'yan uwanta da zamu mu je, ya kamata mu tafi da ita domin ta ga 'yan uwa tunda ta jima bata je gida ba. A'a Alhaji, bai kamata mu je da ita ba, ko dan ma halin da take ciki. Kana ganin yadda ta rame ta zabge ɗin nan? Ba za su ji daɗin ganin ta haka ba, idan suka ga 'yarsu ta zama haka. Mu bari dai wata rana sai ta je, duk ranar da ta dawo hutu daga Abuja sai ta je can ta yi musu hutu. su kuma sai mu faɗa musu karatu yasa ba mu zo da ita ba mu bar ta a gidanmu kaji to shi kenan, Allah ya sa kan shi ne fi alkhairi amin da wannan hirin nasu suka rufe tsaftan zancen Maryam yayin da Momi Tuni ta kira kanwarta a wutar su ke garin Abuja ta sanar mata da komai saboda dama babu wanda ya san da cewa an ɗaura auren Maryam da Sharif duk Momi ta ɓoye musu har su da suke ɗakin su ɗaya sai yanzu ma da take sanar da saurayya halin da ake ciki da kuma yadda abubuwa suke tafiya Ita Surayyan dama ba ta da wata matsala a rayuwarta, mace ce mai kirki da sanin ya kamata, kuma ma'aikaciyar gwamnati ce. Mijinta kuma babban soja ne baya zama a gida ma, yana ɗaukar watanni bai dawo gida ba, yaranta guda uku ne duk, dukansu kuma mata. Yusra ita ce babbar ‘yarta, sai Akifa, wacce ita ce sa'ar Maryam, sai kuma auta Na'ila, yarinya ce da bata fi shekaru shida ba. Da yake a satin Hanif zai yi graduation, shi yasa Dadi da Sharif Sadiq da suka shirya suka je since shi ba zai samu damar zuwa ba in fact ma shi yake zuwa Abuja wurin aikin kwangilar da suke yi wanda ya kankama duk da akwai ma'aikata a can Sharif ya samu abin da yake so tun da dai ya samu damar zuwa wurin Hasina don haka da za su tafi sai gargaɗi Sadiq in ya sake ya sanar da su dadi inda ya wuce ko to wallahi sai ya mugun saba mishi ya kuskura ya ji maganan nan a gida akan ya tafi wallahi sai ya mummu za su haɗu ma shi da shi in ma bai ji ba to ya gani Sadi na tura baki ya ce oho ni kuma wallahi sai na faɗa bai bi ta kan shi ba tunda ya san cewa ba zai faɗa ba suna zuwa iyafa suka rabu Sadi ya soma wucewa ya hau flight da zai kai shi england well sharif sai da ya jira zuwa karfe sha biyu ya samu flight na australia ya wuce shi can after Sadi ya yi landing hanif ya saka ran zai ma ga su so biyu ga baki ɗaya za su zo but sai ya ga Sadi shi kaɗai that's why da mamaki yake kallon sadiq ya ce wai ina broda Aina ya tsaya Faɗawa kan kujera Sadiq ya yana furta wash Allah na wallahi ya na gaji rabona da tafiya irin wannan na jima duk gaɓoɓi na gaba ɗaya suna yi min ciwo. Ina tambayar ka kana min wannan rakin naka? Ina sharif din ko ba tare kuka zo ba? Yayi magana yana tsare shi da idanuwa. Sai tsuke fuska cike da jin haushin yadda Hanif din yake damuwa da damuwarsa. Ciki ciki ce ya wuce Australia wai. Anni ban ma san mama mai me zai je a can ba kwata kwata wallahi. Australia hanin ya furta a matukar mamaki wato yarinyar can ta ta ne kenan har ma ya iya wucewa wurin ta yake zuwa wurin sa ko bai san ma wani irin so sharbe yake yi wa wancan yarinyar ba da har ma zai iya barin sa ma ya wuce wurin ta ransa sosai ya so su don haka ma bai bar abun a cikin sa ba sai da ma ya samu ya kira shi da farko ma bai samu layin sa ba sai daga baya ne lokacin sharɗin ya sauka yana cikin tazi zai wuce gidan Hasina yana amsa kullun yace abin da kai min ka kyauta kenan ko me yasa sai a lokacin da nake buƙatar ka zaka wuce wurin wannan yarinyar and you know this is my time why will you do this to me okay oh ko dai zaka buge ni ne kake min shouting a kunne no ba zan buge ka ba but ban ji daɗi ba wallahi ban ji daɗi ba ko kaɗan abun da kai min kuma zan sanar da daɗi tun da dai abun da kai min kenan ya furta da ɓacin rai yana kashe wayan ba tare da ya jira cewarsa ba inda Sharif ya bi wayan da kallo sai kuma ya ajiye ba tare da ya kira shi ba tunda ya san ba zai taɓa kiran dadin ba kuma a ransa bai ji daɗi ba saboda ya san ma da ma Hanif ɗin ya nuna ɓacin ransa yau da gasken ya ɓata mishi rai ne kasancewarsa mutum ne mara mara ɗaukan zafi akan abu bai yi niyyar ma zuwa ba bud ma dole ya sauya shawara zuwa gobe ko jibi sai ya bi jirgi ya koma Ingila kenan since a goben ne ma za a yi taron mai tazi din yana tsayar da mota ya fito tare da dan karamin turori din sa, bayan ya sallame shi ne sai ya nufi bakin gate ɗin yana danna dobel, but shiru ba a bude masa kofa ba dama ba zata yake son ya yi ma Hasina ɗin, tunda bai sanar mata zuwansa ba Bodda ya ji shiru ba a buɗe ba tsawon lokaci dole ma ya nemo contact din ta ya ma kokarin kiranta sai ga wata bakar mota ta zo ta faka a wurin hakan ne yasa ya dakata daga duban wayan nasa yana bin motan da kallo baya kallon na ciki kasancewar glasses ɗin baki ne sosai wilik daga ciki kuwa Nana ce tare da hasina suka dawo daga inda suka fito wanda ban san ina ba ne. Hasina wacce ta yi tunanin ganin Sharif a lokacin ba suna shanyo kwanan wurin kyakkyawan fuskarsa ta soma hangowa. Shi yasa cikin rudu da tashin hankali ta ce wa Nana ta tsayar da motanta a wurin. Hakan yasa Nana ta dakatar tana kallon ta da mamaki before ta ce lafiya menene ganin inda take kallo sai ita ma ta bi wurin da kallo sai a lokacin ma ta kula da Sharif da ke tse wanda tuni ya man ya mayar da kansa yana latsa wayansa hankalinsa kwance karantan wayanta yana ringin ya zaburar da ita ta duba wayan ta ga zahiri shine sai ta yi saurin duban nana ta ce sorry honey go now because i have a guest i will not be happy to see us I will not be happy to see us together. Wani kallo na ta sauke mata ce, Is that the guy you are talking about? Me yasa zai zo a wannan lokacin an kuma baki sanar min ba. Marere ce fuska ta ita ce ni ma ban san ma zai zo ba. Yanzu nake ganin sa. I never thought it will come to this movement. Dan tabe baki yayi ba tare da ya ce, Okay, before ya ce, Okay zan tafi. Okay, before ta ce, Okay zan tafi. But let's go and see him. I want to know him. Hannunta ta ta yi saurin riƙewa tana girgiza mata kai alaman a'a before ta ce no please no ba na son ma ya san dake because of what ta katse ta da furta hakan shiru asina ta yi tun da dai bata san ma yadda ma za ta yi mata bayani har ma ta gamsar da ita ba ta san halin sharif kuma ba za ta so ya san suna da connection da nana ba musamman ma a yanzu da ta yi irin wannan shiga ba ta da maraba da tsirara ga wani shegen gashi da ta sanya red kolo a kanta yatsun hannuwanta zara zara sun sha fenti da zobuna kallo ɗaya ma ya yi mata ma zai fahimci wace ce ita kos a fuska ma ga hujin hanci ga kuma na baki kuma ma duk ta zuba dogayen ɗinkuna ta yi ado na ban mamaki sai wani shegen eyelashes da ta sanya ta dankara makeup a face ɗinta is okay na fahimta na ta futa tana cizai baki cike da murmushin nan nata da baya da rabo ko in ce baya rabo akan fuskanta sai ta sake cewa okay zan yi kewarki ya kamata mu yi good bye romance duk da ya katse min jin daɗi na da yawa a yau ba haka na so ba sai ta yatsi na fuska tana zura hannuwanta a saman cinyar Hasina ta soma shafawa yayin da ta matso sosai ta tallafo wuyanta tana zura bakinta a cikin nata duk da Hasina ba ta cikin hankalinta amma haka nan ta cakke nana ta biye mata suka fara abubuwa kamar abun wasa sai da ma suka ɗauki tsawon lokaci suna manne da juna cikin wani irin yanayi da kowace kowacensu burinta ta nuna wa 'yar uwanta soyayya ƙarara Hasina har ta mamanta da wanzuwar Sharif a wurin sai da ta ji wayanta tana ƙara before ma ta ankare aka salance ta zame bakinta daga tsotson da nanan take mata sai dai kan bata sau bata sauka a jikinta ba ta manne mata idanuwan ta rufe tana mayar da wasu numfarfashi wani irin tsantsar sha'awar ta take ji yana taso mata kamar ma ana ingiza ta dan bata yi awanni ba A kasalance ta zame bakinta daga tsotson da Nana take mata, sai dai kan bata sauke jikinta ba, ta manne mata idanuwanta a rufe tana mayar da numfarfashi. Wani irin tsantsar sha'awar sha'awarta take jin yana taso mata kamar ma ana ingiza ta, don bata yi awanni ba. ba ta iya awanni ba sa tare da juna tsaban yadda take jin wutar sha'awarta tana kama su kamar su dawoma a tare amma babu yadda ta iya dole ne yasa za su za su rabu a yanzu ga Sharif yana jiranta ya ɗauki lokaci a wurin yana tsaye bai ma san su ne a wurin ba bata san ma mai za ta ce mishi ba muddin ma ya ga ita ce ma ta fito a cikin wannan mota kuma ma ai tun ɗazun yake kallon motar kenan ma tana nan a cikin motan me kuma take a cikin motan ba ta da amsar da za ta bashi a wannan tambayoyi da zai yi mata wadda take tsammanin dole ne zai zarge ta nana da ke shafa mata fiska ne sai ta kai mata kisin a kumatu tana halande ta kamar mamayya a hankali take raɗa mata i will miss you so much take care of yourself ban yadda ki ba mu wani kanki ba please ke tawa ce ne kaɗai ba na son ki ba mu boyfriend ɗinki damar taɓa jikinki okay murmushi asina ta yi mata tana gyaɗa mata kanta wayar ita kuma sai lashe baki take yi kamar ma wacce ma ta samu abinci da kyar dai ta haƙura ta barta sai da ta ƙara tsotse mata baki ta ta jagula ta sarranta sannan ta ce go he is waiting for you bye Jan jikinta Asina ta tana buɗe kofar mota tare da ɗaukar wayanta ta fice ta rufe mata kofa Da tsananin mamaki Sharif yake kallon inda Asina take. Wayar ita ma idanuwanta a kansa tana bin sa da kallo duk da fargaba da tashin hankali ne a tattare da ita. Sakamakon yadda ta ga lokaci guda fuskar ta ta sauya daga irin kallon mamaki da yake mata. Bata gane wani irin kallo bane sai da ma ta bi jikinta tana kallo. Nan take ta daram dam dam ya yanke ya faɗi zuciyarta ta so matsitsinkewa ta fara tsorata ta fara firgita Saurin ɗauke kanta tai tana haɗiyar miyau cike da tsantsan tsoro da ya bijiro mata a zuciya, inda a hankali ta sake bin kyakkyawan fuskarsa da kallo, wani irin sarawa gabanta yake yi saboda ganin yadda yake bin motar Nana da kallo na tuhuma. Wace tuni wacce tuni ma ta ja mota slowly ta yi reverse ta bar wurin wallahi shafta ma manta da kayan da ke jikinta sai yanzu ma da ta fito daga mota riga da wando ta saka wandon tsukakke da ya kama mata jiki sosai ya lafe sosai saboda roba ne gashi kuma tirikota iyakan gwiwarta da yake brown color ne babu wanda ma zai ce ma ta saka wando a jikinta sai wata shegiyar figaggiyar riga baka mai haɗaɗɗiyar gaba ana ganin bobs ɗinta a waje kanta kuma ta saka facing cap sai dogayen takalma masu ɗaukar ido masu kyau baƙaƙe. Tuni idanuwan sharɗin suka cika da zallan kishi gami da tsantsanin tsananin mamakinta, lokaci ɗaya suka kaɗa suka yi jajir. Ita kanta daga inda take tana iya hango ƙyallinsu tamkar ma hawaye ne a ciki, shi yasa ma ta sake ruɗewa ta kasa kataɓus a wurin, sai ɗan kame-kame da ta so mai irin na mara gaskiya. For good five minutes ago suna tsaye a wurin, shi bai motsa ba bai kuma ɗauke ido daga kallonta ba ita kuma bata ƙarasa inda yake ba saboda tashin hankali duk alamar rashin gaskiya ya bayyana a tare da ita gani ta in ta ci gaba da tsayuwa a wurin komai zai iya faruwa shi yasa ta yi shahada ma ta nufi wurin kamar ma wacce kwai ya fashe mata a ciki tana zuwa sai ta tsaya a gaban ta tsaya a gabansa yayin da ta kasa kallon ƙwayar idanuwansa A hankali kuma cikin yanayin da muryanta ke shokin ta ce, My dear, what kind of surprise is what kind of surprise is this? na yi mamakin ganin ka anan me yasa ma baka sanar min da zuwan ka ba sai a lokacin ya dan lumshe idanuwansa yana budewa a lokaci guda ya so ya iya danne abin da yake ji amma ina hakan ya gagara wani irin murya yayi amfani da ita wacce ma da kyar harufan nasa ma suke fita tsaban tukuki da bakin kishi da ke taso masa hannu rawa yake nuna hanyar da Nana ta bi wacce ma ta bace bat wane ne shi hasina danne tsantsan tsoro da ke tare da ita tai tana ƙawata fuskarta da murmushi ta ce hu kana tunanin namiji ne mace ce fa classmate dina ce ta kawo ni gida motata ta samu matsala da su waye na fita haka nan wani irin rumtse idanuwa yana dunkule hannuwansa kamar zai kai mata naushi ko bai sani ba ya san ƙarya take faɗa masa shi ya sa ransa ya ƙara ɓaci ya buɗe idanuwa yana zuba mata rikitattun idanuwansa ni ni ni zaki wa ƙarya hasina kina nufin ni sharif zaki wa ƙarya murya na rawa kamar za ta yi kuka ta ce wallahi ba ƙarya nake maka ba ƙawata ce me yasa kake son zargina ne eh shut up or oh, I will deal with you. Yayi magana cikin tsawa da niyyar kai mata mari a fuska, amma kuma sai bai same ta ba saboda ja da baya da ta yi, ta ga cewar alamar ransa ya yi mugun ɓaci ba kaɗan ba. Da tsananin mamakinsa take kallonsa kamar ma za ta yi kuka har hawaye ma sun soma zuba mata. Jikinta sai rawa yake yi saboda bata taɓa tunanin zai iya ɗaga hannuwa ya mare ta ba. sai kawai ta ga ya juya ya bar wurin ta hanzari a guji ta bi shi tana rungumo shi ta baya sai ta fashe da wani irin kuka mai sauti dan mata ta san cewa abin da ya fi tsana kenan ya ga kukanta ayi kuwa take rikice shi ma jikinsa ya soma rawa amma ya gaza tsayawa a kokarin sa ma ya bar wurin rikonta dai rikon da ta yi masa ba na wasa bane ga kukanta da ke shiga kunnen sa sosai yana ƙara masa bacin rai da hautsi ne masa zuciya take tsaya yana sauki numfarfashi akai akai idanuwansa a rufe kamar ma wanda baya gani ita ma ta ki sa sai ƙara manne binne masa take cikin kuka take ba shi haƙuri tare da ƙara gaskata mishi iyakar gaskiyanta akan mace ce sai da mata yi mishi rantsuwa har tana dukawa a ƙasa da sauri ya ɗago ta yana binta da kallo idanuwansa sun yi ja is okay na yadda amma sai ya bi jikinta da kallo yana ƙara faɗin me yasa kika fito da irin wannan shiga har ma kika kika fita zuwa wani wuri kanki ɗaya ku hasina me yasa zaki yi wannan shigan babu marabanki da tsirara ashe dama abin da kike kenan a wannan wurin da kika dawo ya eh, hasina har yanzu hawaye zuba suke akan kuncinta tana girgiza mishi kai da bari bakinta yake yi ta ce wallahi ba haka bane daya yau ne kawai da na saka su amma ban taba fita haka ba da akwai a baya a cikin mota cirewa nayi wani kallon rainin wayo yayi mata babu yadda ba yadda za a cikin zancen nan nata ya yadda da shi ta yama kika cire riga a mota kuma eh me ya da riga a mota ta sake laka wato yayin da zamu ji me zai gaya mata zamu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance wannan littafi na 34 ya dakata ni suna na Sadiq Namiji wani shugaban bare bare na duniya na karanta muku shi sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance ko